Sashen Hausa na murya Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan dare na yau Alhamis 27 ga watan Fabrairun shekarar 2020. Baba ya ko makeri ne tare da Muhammad Hafiz Baballe ke farin cikin sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na wannan lokacin. A cikin shirin namu za ku ji tattaunawa da wakiliyanmu ta Kano baraka bashir ta yi da aminu muhammad mahi mamba ne na kungiyar karaji da kare haƙƙin bil'adama wanda ake kira youth global vision for africa akan hana yara barace-barace da gwamnatin jihar kano ta yi akan wannan batu ne kuma za mu so ku kira ku bayyana muna ra'ayoyinku da kuma irin matakan da wasu gwamnatocin jihar wato jihohin arewa suke ɗauka na ganin cewa an hana yara bara. lambar mu kamar kullum ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar haka kuma muna tafe da labaran wasanni daga najeriya amma duk sai bayan kun sha labaran duniya jama'a assalamu alaikum a yau alhamis shugaban hukumar lafiya ta duniya wato who ya yi gargadin cewa barkewar cutar coronavirus a wajen kasar china yanzu ta zama babbar barazana ga duniya duk da raguwar adadin sabbin waɗanda suka kamu da cutar a cana a kwana na biyu a jere. Tedros Adhanom Ghebreyesus ya faɗa wa manema labarai a takaitaccen jawabi da yake yi kullum a ba cewa wannan shine yake faruwa a sauran duniya da yanzu ya zamar mana babban abin damuwa. Darakta janar na hukumar lafiya ta duniya ya ce al'ummar duniya na wani mataki na yanke hukunci. amma idan suka tashi tsaye cikin sauri za a iya shawo kan kwayar cutar za a iya kare mutane daga kamuwa da rashin lafiya da kuma ceto rayukan mutane jami'an kiwon lafiya a fadin duniya na mai da hankali wajen nazarin matakan da za a ɗauka don daƙile yaduwar cutar coronavirus da ta kama akalla mutane dubu tamanin da biyu a sama da ƙasashe arba'in tun bayan lokacin da cutar ta bulla a cana a ƙarshen watan disamban bara amurka da koriya ta kudu sun dakatar da rawar dajin haɗin gwiwa na sojojinsu da suke yi kana amurka ta fitar da wata sabuwar sanarwa inda take bawa 'yan ƙasar shawara da su gujewa zuwa koriya ta kudu ƙasar da aka fi samun waɗanda suka kamu da cutar bayan china ya zuwa yanzu amurka ta fitar da wani gargaɗi yau alhamis na yiwuwar kai harin ta'addanci a wani otal a nairobi babban birnin ƙasar kenya ofishin jakadancin amurka a birnin nairobi ya ce da ta yiwu kungiyoyin 'yan ta'adda suna shirin kai hari a wasu manyan otal a babban birnin kasar sai dai ofishin jakadancin bai bayyana sunan otal din ba amma ya ce ya yi imani otal din sananne ne ga masu yawon bude ido da kuma 'yan kasuwa matafiya ofishin jakadancin ya buƙaci masu kai ziyara otal din da ke yankin da su kasance sun san waɗanda suke kusa da su su kuma shirya ficewa cikin gaggawa da kuma saka ido a kan rahotannin kafafen yada labaran yankin kungiyar mayakan al-shabab da take da nasaba da kungiyar alka'ida ta sha kai jerin hare-hare a kenya labaran yana zuwar muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc a yau alhamis aka tura jami'an tsaro a wasu sassan babban birnin kasar india inda aka shafa kwana da kwanaki ana aron gama tsakanin mabiya addinin hindu da musulmai a rangamar da ta yi sanadiyar kisan akalla mutane 32 da kuma jikkata mutane sama da 200 jami'an sun yi ta sintiri a kan titunan arewa maso gabashin new delhi don hana barkewar wani sabon tashin hankali bayan da prime minister narendra modi ya yi kira a kan jama'a su kwantar da hankalinsu shugabannin 'yan adawa sun cikaki gwamnatin akan kin tabuka abin a zo a gani don magance tashin hankalin kuma a yau alhamis babbar jam'iyyar adawa a kasar ta buƙaci ministan cikin gida na india amit shah ya yi murabus suna zarginsa da gaza yin aikinsa yadda ya kamata tashin hankalin dai ya ɓarke ne bayan da wasu musulmai masu zanga-zanga suka mamaye wani titi a wata unguwa a birnin new delhi a ranar asabar don yin zanga-zangar nuna rashin jin daɗinsu kan sabuwar dokar zama ɗan ƙasa da za ta ba baƙi daga ƙasashe makwabtan indiya uku da suka haɗa da afghanistan da pakistan da kuma bangladesh damar zama 'yan ƙasar cikin sauri amma banda musulmai wani ɗan bindiga a birnin milwaukee a jihar wisconsin da ke nan amurka ya kashe mutane biyar kafin ya kashe kansa a jiya laraba a wani kamfanin sarrafa barasa da ake kira Molson Coors. 'Yan sanda sun ce ɗan bindigar namiji ne ɗan shekaru hamsin da ɗaya da haihuwa, amma ba su bayyana sunansa ba da kuma sunayen mutanen da ya kashe har sai an sanar da iyalansu. A jiya Laraba shugaba Donald Trump ya soma jawabin buɗe wani taron manema labarai a fadar White House game da cutar coronavirus da ya bayyana harbin a matsayin mummunan al'amari. ya kuma jajantawa al'ummar wisconsin da kuma iyalan waɗanda lamarin ya shafa ya zuwa yanzu dai 'yan sanda ba su ba da wani cikakken bayani a kan harin ba ko dalilin da ya sa ɗan bindigar ya kai harin. da Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Tumadalla, biyo bayan sanarwar da gwamnatin jihar Kano ta yi a kan hana yara barace-barace a cikin jihar, da ma irin wannan matakai da wasu gwamnatocin jihohin arewacin Najeriya suke ɗauka. Masana na ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu a kan matakan. dalilin haka ne kuma wakiliyarmu ta kano baraka bashir ta tattauna da aminu muhammad mahi mamba na kungiyar karaji kuma da kare haƙƙin bal'adama da ake kira youth global vision for africa wanda ya mata fashin baki akan matakin da gwamnatin kano take ɗauka wannan ƙuduri abu ne mai kyau illa kawai mu muna ganin ya kamata a ce gwamnati kafin ta zartar da irin wayannan policies din yana da kyau ya fi dacewa a ce ta zauna da aramomi ko kuma wasu daga cikin iyaye an san yadda za a iya gwamnati tana da damar da ta iya ganin su ta neme su ta zauna da su ta ji illolin su abu ne da gaskiyar magana ba shi da kyau al'umma domin banda a northern nigeria ko kuma ce a duk duniya babu wata kasa da abin yake da irin wannan eh, ramfantaka taka ko ina eh ko ina za ki ga akwai tsare-tsare da gwamnatoci suke yi da kuma al'umma suke wa kawunan su amma a nan mu babu wani tsari irin wannan da haka ko da yaushe za ki ga kawai iyaye za su haifi 'ya'ya ba sa kula da tarbiyya shi yasa ake yawan samun irin wayannan matsaloli barkatai kala-kala kenan abu na gwamnati ta eh, abu ne da bai dace ba ko ko an yi gaggawa? abu ne da ya dace amma kuma yana da kyau a ce gwamnati ta ringa daukan matakai akwai maslahohi da ta ringa dubawa idan ta hana ta yi banin din bara a kowanne irin yanayi to wani abu ta tanada kuma da za ta yi wa'annan masu bara. To ai don haka aka ƙara adadin malamai da dama wanda za su dinga koya waɗannan yara. Gwamnati ta ce idan ta hana barin kuma ta ƙara malamai domin yaran su koma makarantu. Yana da kyau gwamnati ta ɗau adadin yara a ko'ina ta san mutanen da suke bara. yana da kyau kuma za ta iya yana ciki yana da kyau gwamnati ta san a cikin barar nan mai ita kanta barar a wanne yanayi ake yin ta sannan mai ake roka abinci ne ko kuɗi yana da kyau gwamnati a ce ta yi satin ɗin wasu ko committees ko kuma wani irin zaure wanda ta ringa tattauna da aramomi ta ringa jin matsaloli sannan su kansu iyaye lalle a samu wani yanayi da zai canja musu rayuwa domin ana bukata misali a najeriya muna da kungiyoyi ko kuma ce muna da hukumomi irin su national orientation agency muna da wasu kungiyoyi na wayar da kan mutane ga kuma media organizations yanzu ko ina yi yawa so akwai hanyoyin da za a bi a wayar da kan iyaye da su kansu almajirai don a gyara abin ba ma goyon ba a wayar da kan mutane da iyayen almajiran ba tun da dadewa gaskiyar magana ko da an yi abin bai kai yanayin da ke makin sani in an yi abin bai kai ko ina ba ya kamata ya shiga kowane gurbi da sako kenan kana tunanin laifin akan ya rataya akan gwamnati su mm. iyayen waɗannan almajirai da suke turo su ba su da laifi eh kowa yana da laifi amma laifin gwamnati ya fi yawa kowa yana da laifi kuma iyayen da suke suke yaran nasu su ba su da laifi su suna da laifi amma laifin gwamnati ya fi yawa domin yanzu kin hana su baran da ta yi mm. bata tanadar musu wani abu ba to kuma sai wani abin ya balle sai ki ji wani damuwar a wani bangare guda eh, mm. to da bata tanadar musu wani abu ba su waɗanda iyayen da suke turo yaran su sukan haɗo su da wasu abubuwa ne sanin kowa ne haka ake turo yaran. galibi ni na yi maganganu da almajirai mun taba kokarin yi musu kungiya mai. Sasa a cikin wani eh, inuwa guda daya irin kungiya musamman a fanni na siyasa haka a fage na siyasa tun da su mu al'umma ne mutane ne irin mu to mun taba yin kokari muka fara zama da su mu tattauna wasu daga cikin su sukan ce ana haɗo su da abinci wasu a yanda suka faɗa amma ku kun yadda cewa ana haɗo su da abinci to ai abu ne da idan an haɗo su yana kai su har su gama karatun nasu ko abincin a lokaci ke ma kin san baya ai kamar abin nan ne to ai kuna bincike akan wannan dan haka eh. nake eh, zai baya baya baya baya isa baya isa baya isa baya isa ba zai kai su su gama karatu tare da shi ba da haka ah, abinda gwamnatin jihar kano ta yi muna tare da ita a kai amma dai muna son ta sassauta doka har sai ta tanadi wani yanayi da zai kawo canji a cikin al'umma mu muna da abubuwa da muke ganin da a ce gwamnati tana bibiyan al'umma za ta samu shawarwari za ta samu wasu bayanai yadda za a hada gaba ɗaya har da almajiran da su da kansu da su almajiran za a hada kai ai control din abin Baraka Bashir kenan a tattaunawa ta da Aminu Muhammad Mahi na kungiyar Youth Global Vision for Africa mai rajin kare haƙƙin bal'adama. Masu sauraro kan wannan batu ne kuma za mu ku kira ku bayyana muna ra'ayoyinku game da yadda kuke kallon matakan da wasu gwamnatocin arewacin Najeriya suke ɗauka na hada yara barace-barace. Kamar kullum lambar mu ita ce biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar kada a manta sai a ƙara alamar tarawa a ƙara ɗaya kafin a jero lambobin amma kafin nan sai a shakata da wannan waƙar. I yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. to mun samu kiran farko daga jihar Neja wane ne a Neja? Wane ne a jihar Neja? Wane ne daga Neja. To duniya na sararin ka bismillah. To ina maku fatan alheri. muna saurin ka ra'ayinka zaka bayar akan matakan da ake ɗauka ko kuma gwamnatoci ke ɗauka na ganin an hana yara barace-barace akan hanya. To alhamdulillah gaskiya wannan mataki ya yi daidai. Muna saurin ka. Kuna jina. Eh muna saurin ka. To wato yawancin wani bi almajirai suna sayi a wasu suna fata akan wasu kuma kaga suna hadari akan hanyoyi na motoci to mun gode kwarai da gaske bari mu je jihar Borno wane ne a Borno yawa nake ba eh sunanka da farko malam sunana Muhammadu Adamu daga Maiduguri to malam Muhammadu Adamu bismillah yawa na ce wato ina son yawa shugaban gaza mu addu'a tsohon shugaba Allah masa gafara Allah ubangiji ya sa jinyan da yake zai masa kafara shugaban kasa baban gida to muna da mun gode muna da kira kuma daga jihar kogi wane ne a kogi an ah. gana da malam suleiman daga kogi daga lokoja kogi state to malam suleiman bismillah yawwa watan wannan bayani da kuke na na watan eh, kula da yara da sauransu watan bayanin ya dace kuma ne a nawa shawarwari ɗale ina ba da goyon baya game da wannan al'amari sosai sosai to mun gode kwarai da gaske bari mu je jihar kaduna wane ne a kaduna kuma barka da lasariya yawa murtala To madalla sunana murtala ina kiran ku da garin gasa Kano tarayyar Najeriya. To bismillah duniya na sa ka Murtala. To kaga baba mu ba mu zata da hukunci sai mun yi nazari akan abuwa ba mu cewa eh ko a'a amma hmm. ni shawaran da nake bada lalle kan bara ba abu bane mai kyau. amma wannan mataki suka ɗauka tun da 'ya'yansu ne yadda ake tura yara masu gida su je firamare da sakandare har su school su me zai hana kokarin da gullog ya yi a wancan lokacin da na madisamba suka gina da a makarantar ba su bara akwai makarantar boko da na allo me yasa zai hana su a musu wannan saboda in dai haka ne gwamnatocin fa ba abin da suke wannan fa kowa dai gan shi yana lissafa daloli yana yana shakewa kawai ya kamata a ci wayannan kuɗaɗe na gwamnonin nan su musu aiki tukun sannan su hana su bara ba ina goyon bayan bara ba ne amma talauci ne shi ne hasumul abaizin kowa na sakin yaran shi zai bara ya samu mafita dole ta abinci ya rayu to mun gode kwarai da gaske murtala bari mu je jihar bauchi wani ne a bauchi sunana ayuba garba imam daga katin madaki a jihar bauchi to bala ayuba duniya na sarinka ka to alhamdulillah baban ni dai ra'ayi ni ma ina goyon bayan a hana bara amma dai gwamnati ta yi iya kokari ta taimaka ma wannan almajirai da abinci sannan kuma duk iyayen yara da za su kawo su wannan almajiranta din su iya kokari su haɗo su da abincin da za a ba su amma lallai yin bara nima ma ina goyon bayan a hana daga karshe ina muku fata alkhairi akwai wani mai sauraron ku abdulrahman aliyu mai salati kafin madaki shi ma yana muku fata alkhairi to mun gode mun gode kwarai da gaske bari mu sake koma jihar Neja Assalamu alaikum. wa alaikum assalamu wa rahmatullah. Ina magana da Ibrahim yankin hula a garin Nigeria a Kuma To Malam Ibrahim bismillah. To mu gaskiya abin da dai za mu faɗa sai dai mai adda duk wani mai musulunci zagon ƙasa a doron duniyar nan Allah karya mana shi ko shi muke fata. <laughs> to ina zancen wannan ya shafi maudu'in mu zancen eh, hmm. na'am ya aka yi wannan maganan da kake yawa to i bayani sosai mu ji ka yawwa bayani kenan duk da wani mai musulunci zagon kasa a doron duniyar nan ba ma iya munan najeriya ba allah karya mana shi don saboda a gwamnati da ainihin masu hali a cikin gari da kuma iyayen yara to al'amarin yana takaita ne game da ainihin kawai rayuwarsu ba ainihin addinin musulunci da ainihin al'ummar da suke wakilta ba ya ra'ayina kenan to mun gode kwarai da gaske bari mu je jihar yobe wane ne a yobe sunana da dumar mai kaji yobe state zakuko madara su. to bismillah alhaji umaru ni ra'ayina kan sha'anin almajirai ba koran su ne ba a za a hana bara ba bara hmm. in aka hana ya kamata gwamnati mu su yi tarihi kan sha'anin baras karatun a tsara shi yadda za a taimakawa malaman addinin musulunci ya su koyar da almajirai su haɗa shi da boko wannan shi ne abin da shi ne ra'ayi na ni a shawarata amma bai kamata ce an hana bara ba wani tanadin da aka musu ba to mun gode kwarai da gaske bari mu je kaduna mu sake komawa kaduna wane ne a kaduna to sunana ibrahim alaran mariga cikin bismillah muna sa rika wannan yunkuri da gwamnatin kano ta yi zan iya cewa ya kamata a ce ta ƙara duba domin a ce tashi ɗaya lokaci ɗaya an hana bara babu wani tanaji da ake musu bacin su ma 'yan ƙasa ne suna da 'yanci da kuma abubuwan da ya kamata a ce duk sun yi su yi ba to wannan gaskiya bai dace ba ya kamata dai a ƙara duba idan aka ga hanawan ne ya fi cancanta sai a hana. idan kuma ba ana ba ne to sai a abin nan amma gaskiya an ɗauki mataki da wuri na gode to mun gode kwarai da gaske bari mu sake komawa yobe wani ne a jihar yobe tasiu da gashuwa tasiu tela to malam tasiu bismillah to a kan me yake magana ne saboda ba rediyo a kusa da ni eh, muna neman ra'ayin masu saurare ne a kan batun hana almajirai wato ko kuma hana bara musamman ma yara da suke bai shiga har abin nan sana'ar bara kan shi ne muke to ne abin da na gani a kan wannan shine abu gwamnati abin da ya kamata ta yi tana jina ko muna sarin ka gwamnati abin da ya kamata ta yi a kan wannan abu a samu a samu a samu abin malamai wanda to ina jin mun rashi malam tasi'u bari mu sake komawa kaduna wane ne a kaduna assalamu alaikum wa rahmatullahi ala wa barakatu amma wa alaikum salam baba barka da yammaci yawa alai musa yawa to alhamdulillah ni abin da nake so al'umma mu tsaya mu kalli wannan al'amari babba mu kalle shi da wata hanya mafita mai kyau idan muka ɗauka almajiranci daban aikin bara daban yanzu idan kana kasuwanni za ka ga waɗanda suke ba almajiran ba ne su suke yawo da gararan ba ƙananan yara yanzu ka kasuwar kawo baba wallahi zan nuna maka yara sama da guda ɗari wanda suke wallahi ba almajirai ba ne ba su da alaƙa da makarantar allo kuma na biyun su iyayen yaran nan za su ɗauki yaro a kai shi guri wani siya ya shekara biyu bai je ya duba yaran ki ba bai taimakawa malamin nan da wani abu ba to ya kamata mu mu tsaya mu lura da wannan abu wa'annan yara dai kananan yara mu ne kuma ga bana da suke a titi mu kanmu a karamin abin takaici bane gobra zuwa gaba kudancin Najeriya wallahi dan haka suka za suka yaƙe mu suka fi mu duk abin da ka sani hmm. da haka me ya hakuri wannan magana bara ɗin a ture ta a gefe ka ko yaranka ka kai shi makarantar islamiyya ya zauna ya karatu gaban ka ina ganin shi da mafita a gare mu to mun gode kwarai da gaske bari mu je katsina wane ne a katsina alhaji kasumin aliyu to alhaji bismillah to shi ne musulunci ya shari'a ce ta allah da annabinsa annabi ya ce kullukun ra'i wa kullukun a an raye kiki kowane abin kiwo ne kuma kowa sai an tambaye shi abin da aka shi kiwo hmm. ya'ya ba a ce a sake su a yi garar ba a bara ba kai da Allah ba ya kai za ka kantar da suka fi da suka abin ga ba ka turo su cikin birni ba suna bara su zama yin mutane kakabuwa kuma Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ku anfusukum wa ahlikum nar da hannu hannaka wani jera. ka gani ga Qur'ani ga hadisi ba a ce a saki yara su ce su bara ba ko su karatu kamar yadda kuke sa 'yan ku boko to haka addinin musulunci ya ce ku kan da ƴan ku ku ce da su ku tsara mutuncin su ba ku ba su shigar nan ba ba to mun gode kwarai da gaske ah, da wannan kira kuma muka zo karshen kiran mun gode muku duka to madalla yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku shirin wasanni a takaice wasanni a takaice fara da batun taka leda ne za mu kawo muku yadda ta kaya a makon kwallon kafa na 21 na rukunin premier a nigeria Domin sanin halin da ake ciki na gayyato Malam Abu Ubaida domin ya yi mani bayanin yadda kulab-kulab din suka fafata. Wasan da na malaria eh. mun samu labarin ya rasu wallahi a ah, mai jajircewa da kuma taimako musamman ga matasa da kuma aiki tukuru da kuma yin aiki bisa tsoron Allah. Kuma a nan muna mika sakon mu ga hukumar kwallon kafa ta Najeriya da kuma hukumar kwallon kafa ta Kano Pillars bisa wannan rashi da aka yi. Wani batu kuma shine na rashin tarbiyya a harkar wasan kwallon kafa a Najeriya. wanda har yanzu yana ci gaba da daukan hankalin jama'a inda magoya bayan club kan nuna halin rashin da'a wanda ko da kwanan nan magoya bayan club din kwallon kafa na kano pilas da kuma katsina united sai da suka ba hamata iska kan haka ne na zanta da wani marubucin harkokin wasanni malam umar sa'idu ya shaida mini yadda matsalar take to babban abin da ke jawo shine rashin sanin dokokin wasannin su masu gudanar da harkan kwallon kafa din nan kowane shekara sukan zauna su yi bita akan dokokin gabatar da wannan kwallon kafa wanda za su yi wasu canje-canje wanda yawanci magoya baya da wanda suke tafiyar da kula kula ba su sanin su ba ganin su masu kula kula din ya kamata su dinga wayar da kai da ilmantar da su magoya bayan su eh, kwarai suna da haƙƙi da za su tara magoya bayan su su wasu suna yi wasu kuma ba sa yi to matsalar shine baka da tabbaci an kira misali magoya ba su zo a fahimtar da su za su zo sai dai kawai an zo fili su shiga su gani su ga kuma alkalin wasan yayi wani abu su ce bai daidai ba haka ne abdulwahab muhammad bara amurka daga Bauchi a Najeriya. To madalla a gaida Abdulwahab Muhammad kuna sauraron shirye-shirye ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka yanzu ku agogonmu na cewa karfe uku ne da minti hamsin da bakwai ga kuma takaitattun labaran duniya. A yau Alhamis shugaban hukumar lafiya ta duniya wato WHO ya yi gargaɗin cewa barkewar cutar coronavirus a wajen ƙasar China yanzu ta zama babbar barazana ga duniya duk da raguwar adadin sabbin waɗanda suka kamu da cutar a China a kwana na biyu a jere. Tedros Adhanom Ghebreyesus ya faɗa wa manema labarai a takaitaccen jawabin da yake yi kullum a Geneva cewa wannan shine yake faruwa a sauran duniya da yanzu ya zamar mana babban abin damuwa. amurka ta fitar da wani gargaɗi yau alhamis na yiwuwar kai harin ta'addanci a wani otal a narobi babban birnin ƙasar kenya ofishin jakadancin amurka a birnin narobi ya ce ta yi ƙungiyoyin 'yan ta'addan su shirya kai hari a wasu manyan otal a babban birnin ƙasar a yau alhamis aka tura jami'an tsaro a wasu sassan babban birnin ƙasar india inda aka shafa kwana da kwanaki ana arangama tsakanin mabiya addinin hindu da musulmai arangamar da ta yi sanadiyar kisan akalla mutane 32 da kuma jikkata mutane sama da 200 wani dan bindiga a birnin milwaukee a jihar wisconsin da ke nan amurka ya kashe mutane biyar ya kashe kansa a jiya laraba a wani kamfanin sarrafa barasa da ake kira molson coast duka-duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci to sai kuma can gobe kenan idan allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikinmu za su shigo muna da sabon shirye-shirye na sashen hausa da murya amurka yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen hausa da murya amurka musamman ma muhammad hafiz babanne wanda ya taimaka muka gabatar da wannan shiri sai kuma wacce ta shirya kuma ta bada umarni malama julie gresham don kuma mu na wannan dare wato mr kawo. Baba Yakub makeri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku. A kwana lafiya Allah ya ba mu alkhairi nan nasa. Amin summa amin. Salamu alaikum.